Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A halin gaskiya shine a ƙasan nan ƙungiyoyin kwadago ba su yin ko kashi ɗaya cikin ɗari na yanayin yadda ya kamata a ce sun tafiyar da al'amuransu na kare haƙƙin ma'aikata da ma bil'adama gaba ɗaya. Akwai haɗarin gaske ya zamana a ce ƙasa tana zaune ba ƙungiyoyin da za su yi magana akan haƙoƙin al'umma al'umma. Matsan halin rayuwar da 'yan Najeriya suka ƙara tsintar kansu a ciki sakamakon cire tallafin man fetur ya sa sun fara zargin ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya da zama da takarda ko ma macijin roba. Lura da yadda NLC ta ce za ta tsandama yajin aiki a kwanakin baya. Jim kaɗan bayan gwamnatin ƙasar ta tabbatar da cire tallafin man fetur. daga baya kuma ta fasa sakamakon zama da ta yi da gwamnatin tarayyar. Wannan zanga-zangan da yajin aiki ta ce kaɗai yaren da gwamnatin tarayya take ji. Matsalolin da ake samu a kidun kungiyan kwadago an riga an sayar da shi yayin da su kansu ma ba cituwa suke ba. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya duba wannan batu. Mun faro shirin ne da jin ta bakin waɗansu 'yan Najeriya kan yadda suke kallon ƙungiyar ƙwadagon ƙasar. Sunana ambassador mansur baba dan gwagwarmaya ne kuma dan yakin kare 'yancin bil'adama wato human rights activist yanayin tafiyar da harkokin kungiyoyin kwadago a najeriya sun riga sun zama na kaman abin da batu da ke kira toothless bulldog a ƙasar nan duk da dai recently akwai yanayin yadda gwamnati ke tafiyar da alkoki <clears throat> na handling abubuwan da ya shafi kungiyoyin kwadago don kar su tara tarzoma a ƙasa wanda hakan ni a gani na ba daidai ba ne amma a halin gaskiya shine a ƙasan nan ƙungiyoyin kwadago ba su yin ko kashi ɗaya cikin ɗari na yanayin yadda ya kamata a ce sun tafi yadda al'amuransu na kare haƙƙin ma'aikata da ma bil'adama gaba ɗaya so ni a gani na a tunani na ina tunanin talakan najeriya shine zai iya tashi ya kuma newa wa kansa haƙƙi ne magana kamar ta abba zamzama abubakar a shekarun baya za mu ga kamar ƙungiyar kwadagon na iya ɗan taɓuka wani abu ko yaya to gwamnatoci a najeriya kan yi amfani da damammakin jikinsu ta kowace irin fuska da suke ganin za su iya kawo cikas za mu iya ganin kamar su kansu wannan kungiyoyin kwadagon an tsorata su ne da abin da ya shafi asu za mu duba sun yajin aiki na watanni akalla sama da wata shida zuwa bakwai to a wannan lokacin ita kanta gwamnati ta yi abin da ta ga dama ko kuma a ce ta yi amfani da damar ta wurin tsoratar da duk wanda yake yunkurin shiga irin wannan yajin aiki ko kuma wani abu da zai takawa ita gwamnatin birki shine na hana su albashinsu na tsawon wannan watannin da suka yi yajin aiki irin waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka na ɗaya daga cikin abubuwan da yake takarawa a wurin dakile su kansu ƙungiyoyin ƙwadago wurin yin wani abu na a zo a gani sannan kuma su kansu 'yan kungiyar kwadagon akan yi amfani da waɗansu daga cikinsu. Tuna nasa girba ba nationalist shugaban kungiyar sai sai tunanin matasa na Najeriya wacce aka fi sani da Think Credit Forum a turanci. Da yawa suna kallon cewa kamar waɗannan kungiyoyi muradin kan suke kariya na shugabannin waɗannan kungiyoyi amma kungiyoyi kamar na kwadugo wanda ya kamata a ce sun kare haƙoƙin ma'aikata da 'yan ƙasa da abubuwan da zai cutar da su idan ya taso ci gaban da ake tunanin dalilin zanga-zanga gangansu ko ɗaukan su zai samar a shekaru da dama ya zama na an gaza samun haka da yawa idan gwamnati ta yanke hukunci ko masu rike da madafin iko sun yanke wani hukunci idan ƙungiyoyin kwadugo sun yi yunƙuri domin su ɗauki mataki ta yadda za a samu sauyi za a ga cewa bayan sun zauna da shugabannin ko wakilai na al'umma sai a ga abin maimakon a samu sauyi akasarin lokaci sai a ga cewa abin da dai wannan shugabanni ko wakilai ba a san su yi suna tabbatar da wannan abin yana yiwa wanda har ya kai ana zargin cewa kungiyoyin nan ko shugabannin kungiyoyin sun mai da harkan ya zama harkan kasuwanci wanda kawai sukan zauna a tarurruka ne domin su ma su samu nasu kasan akwai haɗarin gaske ya zama a ce ƙasa tana zaune ba kungiyoyin da za su yi magana akan haƙoƙin al'umma waɗanda za su yi raji ko ƙaraji akan abubuwan da ya dama al'umma. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke kallon ƙungiyar ƙwadagon Najeriya. Masu iya magana na cewa in baka san gari ba to ka saurari daka. Mun tuntuɓi wani tsohon ɗan gwagwarmaya kan yadda yake kallon tafiyar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya. Sunana Comrade Salihu ɗan tata Mahmud mai kare 'yancin 'yan Najeriya mai fashin baki kuma masanin tsaro. To a ni dai tarihin kungiyoyi na kwadago wanda turanci ake kira Nigerian Labour Congress daga lokacin soji har ya zo na demokradiyya za mu ce dai rawan da sukan taka wa'insu lokuta rawan awainiya ne. Don hakan saboda a wannan lokacin da an ka cire tallafin man da sun ka nuna barazana akwai Trade Union Congress a ta tattaunawa sun kai a fadar shugaban kasa daga baya mun ka ji shurum an ka zo gwamnati ta fara sheri akan cewa a jero wanda ka san kungiyan kwadago NLC sun rabu biyu. Ajero yana one faction ɗaya yana one faction akan cewa shi Ajero din da ke kiran ma'aikatu na ministries da parastatal da kuma sauran kungiyoyin da suke making NLC su fito wai dan Labour Party na hanka mishi wannan batin suna da komai abin ya zo ya sha shurun mun ka zo daga baya mun ka ji da cewa an musu nan miya ta yi daɗi duk da cewa zargi ne. To a yanzu har an ka zo an ka kara zuwa dari shida da wani abu har da sauran abubuwan. Kuma ko yau din ma a wata faifai na ji wani mai magana da ya wusu wani comrade Nasiru yana ta cewa su wannan lokacin za su tabbatar da cewa adda bangarorin textile workers, health workers, da TUC da duk sauran eh, kungiyoyin da sun kam da kansu NLC din za su fito su yi amma sai 'yan Najeriya sun gani saboda me matsalolin da ake samu a kidun kungiyan kwadago an riga an sayar da shi yayin da su kansu ma ba cituwa suke ba an kaso biyu akwai bangare daban wanda wani ke jagoranta akwai wata bangare daban to rashin haɗin kan nan yakan sa ba su iya kare 'yancin ma'aikatu na Najeriya wanda suke jagoranta. Kana ganin ƙungiyar ƙwadago za ta iya ƙwatar wa 'yan Najeriya 'yancinta a halin da ake ciki? Ba su kaɗai za su iya yi ba, saboda a wannan lokacin da muka shiga, in ba wai 'yan Najeriya gaba ɗaya su ma an fito ba ne in ka duba kungiyar kwadagon gwamnatin ta riga ta mayar da ita kaman ah, wa'anda ba su jin tsoro su don haka ka duba kaman ah, wannan zanga-zangar da bai yi tasiri ba endsars ka duba yadda ta yi tasirin ba wai Allah ya zo ya kiyaye ba to shi ke nunin cewa ah, zuwa kwatan yanci yanzu na 'yan Najeriya yana hannun al'umman Najeriya ne makansu don haka in dai za mu zo mu yi wannan abun da zai sa har a zo a san da cewa da gaske muke to dukkan 'yan Najeriya da manomi da matasa da 'yan kasuwa da 'yan acaba da 'yan yau da sintirin yau da kullum dole sai kowa ya fito an ka nuna amma su kaɗai ba su yi. Akwai bayani da ke fitowa na cewa ƙungiyar kwadago ta Najeriya ta baiwa gwamnatin Najeriya kwana bakwai na cewa in ba a yi abin da ya kamata ba za su tsindama yajin aiki. ya kake gani a ce ai wannan yajin aikin ko kuma a fasa lura da cewa lokacin da aka cire tallafi sun ce za su yi daga baya suka fasa. To ni dai ina sane da cewa sun bada kwana bakwai amma kaka manta kahin a kara zuwa dari shida da wani abu da aka kara zuwa dari biyar da wani abu ai sun bada kwanaki. har kwanakin ya tafi daga baya sun ka zo ba su yi ba shi na yasa na ce tsakanin al'umman ma da su kungiyar kwadagon da ita gwamnatin ba ba a daukan mutane da mahimmanci saboda mai wasu lokuta su kaman a eh, kaman a ce eh, arwala ne babu sallah wanda kuma ka gan bai kamata ba amma ba za mu iya cewa ba zai faru ba amma ita kanta gwamnati da ita kungiyan kwadagon wato NLC muna son a fara tattaunawa tukunan na inda za a yarda da cewa eh ga yanda za a kawo litan mai a gidajen mai sannan su tabbatar da cewa an yi shi sannan su janye kayan kwanakin na tabbatar ta kanta gwamnati ma ba za ta sa a kai kwana bakwan ba yayin da za a kira ta to kada Allah ya sa a yi na gidan jiya inda sun ka zauna an ana ta zargin cewa akwai na miya ta yi daɗin da an ka bada. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta ta facebookcom aminiya trust ko ta twittercom aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 91. da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5 da kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. Tumadalla, masu sauraro a farkon shirin kun ji waɗansu 'yan Najeriya da wani tsohon ɗan gwagwarmaya da bayanin yadda suke kallon ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya Yanzu ga Musulun Muhammad Yusuf da wakilin ƙungiyar Kwadago. Sunana Comrade Nasir Kabir wato sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗen ƙungiyar Kwadago ta NLC a Najeriya. Ƙungiyar Kwadago in ka duba a dun Najeriya babu ma kungiyar da take magana kan talaka banda ita NLC. Ai eh, su talakan sai su koma su tambayi ina yan majalisun nasu, ina gwamnonin da suka zaba, ina kuma sauran uh, wayanda suke madafun iko. Kowa ya ja baki ya yi shiru, kuma mun kungiyar kwadago da muke faɗa ai wannan hakki ne da ya rataye akan duwan ɗan Najeriya kuma shi talakar da yake surutu shi ne talakar da in kungiyar kwadagon ta ce a fito sai ce a abar gwamnati ta yi haka Allah ya so a yi hakuri wannan lokaci ne da za a yi kaza za a yi kaza so da yawa mun sha kira akwai ba zan manta ba lokacin da mun fito a wannan fafutuka inda aka yi amfani da most especially ma 'yan arewa wasu suka fito daga nan utako da sanduna suka ce kungiyar kwadago ta bari a kyale su da gwamnati ta yi saboda haka muna kuma sanan da 'yan najeriya most especially a nan arewa inda kungiyoyi suka fito daga arewa a suka yi wato abin da ake ce press release a wato a kaduna suka nuna cewa ba ma sa sa wani yajin aiki da shauran saboda haka a inda ya kungiyar kwadago ta zauna shuru sai a ce an sai kungiyar kwadago in ta fito kuma ta yi magana still ba za ka rasa mutane da suke kalubalanta ba wasu na ganin yanayin nan da ake ciki A Najeriya ko da yaushe muna nuna masa inda gaske yake yancin sa yake so ba magana bane na ya koma gindin teburin mai shayi ko ya koma wasu lunguna yana a surutan banza ya fito ya yi abin da muke cewa protest ba sai kungiyar kwadago ta fito ta ce ba in a Najeriya kai kana jin an zalunce ka kana iya fitowa ka kalubalanci wannan wasu na ganin kamar kuna yin barazana cewa za ku je yajin aiki amma kuma da zarar kun zauna zama da gwamnati sai a ji labarin ya zama shiru hakan yasa suke tunanin cewa anya za su ci gaba da dogara da kukuwa a halin da suke ciki to wannan magana ce ma maganar banza maganar wofi wanda ta yake fitowa kusan ce maka kusan mafi yawanci daga arewa wannan surutai ne da ba za ka rasa wato most especially mutanen arewa ba mutum zai zauna gefuri a teburin mai shayi ko ya zauna a wani lungu ka ji ya fito yana ce maka a wannan kungiya kar ta fito yi kaza za a sa su a wahala da shauransu saboda ba komai ba rashin sanin inganci ne ko maganar zama da gwamnati ka taba jin inda kungiyar kwadago ta zauna da gwamnati ta ce a yau mun zauna cewa mun ci yarjejeniya an jan yajin aiki wannan ba a taba yin shi ba kuma ba za a yi ba kuma wannan duk ƙaryar banza ce abin da ya faru a wancan yajin aiki na baya da ya wuce jisam 'yan arewan nan su suka tafi wato kaduna suka yi taro Uh, suka ce su ne wai 'yan majalisar uh, menene arewa sun fito sun nuna cewa babu ruwansu da wani yajin aiki a bar gwamnatin Tinubu ta abin da ya ga dama kuma ai mun ga 'yan Najeriya illan wannan ƙari Tunubun nan mun faɗa kuma za mu sake nanatawa da kuma yawanci 'yan jari wujja suka ɗibo amma 'yan Najeriya suna zaune aka yi amfani da wasu gwamnoni kuma ai wancan karan ita daɗe ƙungiyar kwadago da ta fito ta ce za ta yajin aikin 'yan Najeriya suna ganin inda muka sa rana mun zo zai yajin aiki gwamnatin tarayya ta tafi kotu ta ɗauka abin da ake cewa kot abin da me yake da suna oda na hannu wannan yajin aiki da muka bijire muka ce sai an yi disam 'yan najeriya kuma daga arewa suka fito suke zagin wannan shugabannin kungiyoyin most especially a jero suka ce ai saboda Peter Obi ya faɗi zaɓe shine Labour take faɗa. Saboda haka wannan mu muna challenging ɗin talakan Najeriya da su san abin da ke musu ciwo kada su dinga bin 'yan siyasa suna gaya musu ƙarya suna yaudarar su. To amma wani zai iya cewa kamar. Na yi rantsuwa da zatin Allah ba gwamnatin ta taɓa bani kobo ko ta ba kungiyar kwadago kobo rufa mana asiri Allah ya tsakanin mu da shi mu ba mu yafe ba ya fito ya tona kamar za a iya cewa babu wata hanya da za ku iya tirsasa gwamnati ta buma talakawa haƙƙi abinda suka dace sai zanga zanga ko yajin aiki aiki kenan wannan zanga-zangan da yajin aiki ta ce kaɗai gwamnatin da ah, yaren da gwamnatin tarayya take ji baya jin wani yare sai ka fito masa ta gaba da gaba ko ka jaye ma'aikatanka daga wannan ai talaka da suke ihun su mu a ƙungiyance muna da guraren ayyuka da muke jaya ma'aikatanmu gwamnatin take ji a jikinta Masu sauraro da wannan bayani na Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta Najeriya, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu mu da abokin aikin nawa Muslim Muhammad Yusuf Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.